واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا ساتير العرباء شابيو بيو وتنسفر هجرر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 1442 wadda sai daidai da 30 ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan unguwar yalwa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin watsa malik muna cikin littafi na farko shine kitabu sala ko kitabu wuquti sala kuma makon da ya gabata an tsaya ƙarshen babi na 21 wanda ya magana akan kan mar'ati mar'afi, ra'at fil manami yau insha Allah za mu tashi babi na 22 a wannan littafi da fata Allah ya taimake mai sa samu dace hadisi mai lamba 129 wata nusha hadisi mai lamba 97 babu jami'i babu jami'i غسل الجنابه babi da zai bayani game da tattararriyar magana game da wankan janaba قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول أن حديث لسند زوى مالك زوى عبد الله بن عمر الله يقارى مسيا الداشي دما يكونسا يا كسنتينا شوى لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا babu laifi a yi wanka da ragowar ruwan da mace ta wanka da shi ko ta yi amfani da shi muddin bata kasance mai al'ada ko mai janaba Haddasa ne ya haya an malik. wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce ma'ana isnadinsa ingantacce ne cewa babu laifi mutum ya amfani da ruwa da mace ta yi amfani da shi wajen yin wanka ainihin wankan janaba shi a karan kansa ko kuma wata mace ta yi wani wanka na tsarki da shi an gane ku ce to babu laifi a wannan amma ba ta al'ada ita matar da ta amfani da wancan ruwan ko ba ta da janaba wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta suna da matsaloli ko fahimta kusan guda biyar akan wannan da haka ne abu umar yake cewa wannan wata magana ce da hadisai sun yi sun bambanta a kanta kuma hakanan malaman garuruwa sun sha bamban sun yi saɓani a kanta alwalizan muslim ya ce na ji imamul auza yana cewa babu laifi a yi amfani da ragowar ruwan da mace ta yi alwala da shi ta rage inda sai dai idan tana al'ada ko tana da janaba isha wannan lokacin ne to ba za a yi amfani da ragowar ruwan da ta zai amfani da shi ta rage ba wannan hadisin da muka wuce akwai hadisi ko hadisi akwai ruwayar yahaya daga malik an gane yace haka yace haddasa ne yahaya malik an nafi' za ku ji wancan da na karanta na farko ya ce haddasa malik kawai haka nan alwalid ya ce imam malik da imam lais sa'ad ya sun ce za a yi amfani da ainihin ragowar ruwa da mace kai amfani da shi ta rage a yi alwala da shi muddin ba a samu wani ruwan ba kuma suka ce ba za a yi taimama ba wannan lokaci to dai alayi hal akwai maganganu guda biyar na malamai akan wannan matsala ta farko ita ce wannan abin da abdullahi dan umar ya faɗa kuma shi ne ko ita ce fahimtar imamu auzayi an ruwaito wannan magana daga alhassan al-Basri da imamu sha'abi mushaim da sa sun ruwaito wannan magana daga yunus daga alhassan albasari ismail dan abi khalid yace na tambaye imamu sha'bi game da ragowar ruwan da mace mai al'ada ko janaba ta yi amfani da shi ta rage sai ce a kara ya alwalar shi kara amfani da shi wajen aikin ibada saboda haka wannan fahimtar ta tafa kan cewa ba za a amfani da ragowar ruwan da mace mai al'ada ko janaba ta yi amfani da shi ta rage saboda yin wata ibada ba magana ta biyu suka ce akwai karhanci makaruhi ne mutum ya yi amfani da ragowar da ruwan mace da kai alwa amfani da shi ta bari amma ita mace a hakanan ita ma macen makaruhi ne ta amfani da ragowar ruwa da namiji ya amfani da shi ya rage a lokacin da yake da janaba ko lokacin da ainihin ya mace wadda take da wata wani wanka da za ta yi na tsarki wannan maganar da dan abdullahi al'awari shi ya roce ta daga kuma dan abdulrahman al-himyari ya ce na haɗu da wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun zauna da manzo Allah su sallam kamar inda abu huraira suka zauna da manzo Allah shekara hudu sai ce manzan Allah su sallam ya ce la yaktasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'a wala tabtasilu al-mar'atu bi fadli namiji ba zai wanka da ragowar ruwan da mace ta wanka da shi ta rage ba haka nan mace ba za ta yi wanka da ragowar ruwan da namiji ya yi amfani da shi ya rage ba haka nan abu haifama, zuhair dan muawiya ya roci wannan magana daga dawud dan abdullahi al-awadi da kuma dan abdurrahman al-himyari haka abu awana ya roci wannan magana daga shi dawud al-awadi daga kuma dan abdurrahman al-himyari daga abi huraira amma shi wannan kuskure ne ba abu hurairan bane shi umar dan abdurrahman ina cewa wancan da itambaya ko suka yi faɗa musu wannan magana sun zauna da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar inda abu huraira suka zauna da manzan Allah kun san abu huraira shekara hudu kawai suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai bayan hijira ya musulunta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya hijira na da shekara goma sha ɗaya an gane kaga idan ka hada uku sakamakin goma kaga gwagwada daya sama kaga hudu ke an gane da yake cewa shekara goma maza Allah ya yi a madina bayan hijira wannan ina cikin babin alwaks wani lissafi ne da ake yi ba larabe shi cikin lissafi a wajen tara ne in lissafi ya kai tara to ya gama cika to da haka ice goma akan abin da yake guda tara wannan adi abu ne da sun saba haka na abin da ya dan haura goma kaɗan shi ma yakan ce da shi goma allah ya sa kuna gane saboda haka da ake cewa goma ba wai shekara goma ba ne cik a ya cika shekara goma dindi ya shiga ta ɗaya an gane to wannan shi ne to da aka shi a wannan riwayar ta eh, dawud sai eh, abin nan ko ta abu awana sai ita sun zauna ko yaro ya ci wannan hadisin daga abi horaira da haka wannan kuskure haka na aziz dan al-mukhtar daga asim dan al-ahwal daga abdullahi dan sirjis Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli al-mar'a wal mar'atu bi fadli ar-rajul walakin li yashra'a jami'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya amfani da ragowar ruwan da mace ta amfani da shi ta rage ko ita macen ta amfani da ragowar ruwan da namiji ya rage yi amfani da shi ya rage a'a su yi amfani da ruwan gaba daya shi yana yi ita tana yi ma'ana lokaci guda kamar yadda za mu zo mu ji wata magana ta malamai sulaiman at-taimi ya yi ruwaya daga al'arar daga abi huraira allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na an yaktasila ar-rajul wal mar'atu min ina'in wahid Shaman manzo sallam ya hana da mace da namiji su yi amfani da ruwa daga koko guda daya saɓanin waccan abin da wato kada ka ɗauka akwai saɓani tsakanin wannan da waccan magana a a ce wanda yi amfani da shi ta rage shi ya zo ya amfani da shi ko wanda ya amfani da shi ya rage ita ta zo ta yi amfani da shi amma su haɗu su yi gaba ɗaya wannan babu laifi salif fuska ta uku ra'ayin malamai na kan akan wannan matsala alkarahiyatu an yatawadda ar-rajulu bi fadl tahuri al-mar'a wa tarkhis fi an al-mar'atu bi fadl tahuri ar-rajul suka ce makruhi ne a wajen namiji shi yayi amfani da ragowar ruwan da mace ta amfani da shi ta rage amma ita mace an mata rangwame an mata sauki za ta yi amfani da ragowar ruwan da namiji ya amfani da shi ya rage wannan maganar imam shuba ya roƙe ta daga asmin al-ahwal daga abdullahi dan sarjis Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan suleiman ataimi ya roƙi wannan magana daga abi hajib daga wani mutum daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan shu'ba daga asmin al-ahwal shine asim dan suleiman daga abi hajib daga al-hakam al-gifari daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar aka jingina ta ma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce fahimtar al-hasan al-basri da sayyid al-husayn kuma kata da ya ruwaito wannan magana daga wajen su al-walid dan muslim salim ya bani labari cewa ya ji al Albasari yana cewa akrahu al-wudu'a bi fadli al-mar'ati ha'idan kanat aw ghayra ha'id ita ne kan ina kyamar ayi amfani ayi alwala da ragowar ruwan da mace ta amfani da shi ta rage ko tana al'ada ko ba ta al'ada to waɗannan maganganu magana ta uku kenan magana ta hudu suka ce annahuma idza shara'a jami'an fi tatahhur fala ba'sa bi wa idza khalat al mar'atu bi tahur fala khayra fi an yatawadda'a bi fadl tahuriha suka ce idan babu laifi idan suka suna yin wankan gaba daya shi da ita su haɗu suna yi wannan babu laifi amma idan aka ce ita ce ta yi ta rage suka ce ta wannan babu alkhairi cikin haka a ce namiji amfani da ragowar ruwan da masu ta yi amfani da shi gani wannan maganar kuma an ya ta daga nabi wairiya mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam imamu shebani ya ruwaito wannan magana daga ikrima imamu auza'i ya ruwaito magana daga ata kuma wannan ita ce fahimtar ahmad bin hanbal a cikin maganarsa guda ɗaya al ya yace nace da Abu Abdullah shine Ahmad bin Hanbal Allah ya kara masa yadda yace fadlu ilmar mar'a faqal me kake faɗa game da ragowar ruwan da mace ta amfani da shi ta rage sai Ahmad bin Hanbal yace idza bini bihi tatawadda'u minhu innama alladhi rukhsisa fihi an yatawadda'a ma'an jami'a ita idan ta keɓanta da shi to ba za ka yi amfani da shi ba abin da aka shar'anta shine da shi da ita matar da mijin su haɗu gaba ɗaya su yi wanka sai kawo hadisin alhakan ɗan amur algifari ya ce wannan maganar tana koma ne zuwa ga alkaraha idan macen ta keɓe da ruwan ta yi amfani da shi to kada namiji ya amfani da shi wannan makaruhi ne amma mace za ta yi amfani da ragowar ruwan da namiji ya amfani da shi ce amma shi namijin to babu da ya laifi ya amfani da shi amma kuma makaruhi ne an gane haka izo daga ba ya ce la ya suluhu rajul an yabtasila bima'in bi kasalat bihi mar'a illa an yi yashra'a fihi jami'a bai kamata ba daidai ba ne ga namiji ya amfani da ruwan da mace sai amfani da shi ta rage sai dai su yi wankan tare wannan ana fi magana kan wankan janaba ko kuma ita ta amfani da ruwa domin wankan al'ada ko daukewar jini wannan maganar duhai ya ambata ta daga muhammad dan shu'aib daga al'auza'i da muawiya dan sallam daga ata dan raba haka nan ubaidullah dan musa ya ambata wannan magana daga zakariya daga imamu sha'bi yace la yaktasilu ar-rajulani jami'an idza ajnaba war-rajul wal mar'atu yaktasilani jami'a yace maza guda biyu in sun samu janaba kada su ce za su je su haɗu su yi wanka wannan ina yi wannan yana yi duk daga mazubi guda ɗaya ita amma miji da mata su sa iya haduwa su yi gaba ɗaya sai magana ta biyar suka ce babu laifi kowane ɗaya daga cikinsu ya yi amfani da ragowar ruwan da ɗayansa ya amfani da shi ya rage wato tsakanin miji da mata shi babu laifi ya amfani da ragowar ruwan da ta amfani da shi ta rage ko kuma shi ita ta yi amfani da ragowar da ya yi amfani da shi ya rage daidai ne sun haɗu ne sun yi wankan ko kuwa a'a ɗaya daga cikinsu ne ifara yi ya rage an gane ku kuma wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai kuma a kanta ne aka samu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganu wasu da yawa daga cikin magabata masu yawa daga gaskiya akwai hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda anna imra'atan min nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam ibtasalat min aljanaba cewa wata daga cikin matan manzo Allah su sallam ta yi wankan janaba ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila min fadliha sai manzo Allah su sallam ya ga bari ije yi wanka da ragowar ruwan da ta amfani da shi ta rage fa akhbaratu annaha igtasalat min sai ta ce ya rasulullah ai na yi wanka ni sai na yi amfani da shi na rage faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su wasallam ce alma'u la yunaddisu shay shi ruwa ba abin da yake kazanta shi a ce ya mayar da shi na jasa saboda aka dan yi wanka da shi wannan ba zai hana tun da rage a amfani da shi wannan magana da kirma dan yaro ya ta da Abdullahi dan Abbas ta hanyoyi masu yawa daga cikin ma masu riwayar akwai wanda yake mayar da wannan maganar jingina ta zuwa ga maimuna da ta hannun shi abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda saboda ita maimuna baffa ce ga shi abdullahi dan abbas ma'ana goggo ce a yar uwa ce ga abdullahi dan abbas saboda haka wannan bayanin a wajen ta ya samo shi a wata ruwaya amma wata ruwaya sai ce wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu uyayna ya ruwaita hadisi daga amr dan dinar daga abi shafa jabir dan zai, daga abdullahi dan abbas cewa maimuna ta ba shi labari anna kana tagtasilu hiya wan nabiyyu alayhi salam min ina'in wahid huwa al min al yace maimuna ta ba shi labari cewa suna yin wanka ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga koko guda daya shine kamar ƙwarya ko kwatanniya suna yin wankan janaba tare da ita da shi suna kamfata gaba daya haka nan akwai hadisin na na'isha da ya zo ta hanyoyi masu yawa wanda ike tabbatar da cewa suka yi wanka ita da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa kuma sai ce wahu ma junubani da ita da shi duk suna da janaba suke haduwa su yi wanka haka nan an ruwaito hadisin na na'isha Allah ya kara mata yadda ta hanyoyi da yawa da sanadi zuwa Sa'id dan Al-Husayn da Ikrima da Mu'aza al-Adawiyya dukkanin su daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda cewa suka yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salama dan Abdurrahman ya ruwaita hadisi da sanadi zuwa Ummu Salama kwatankwacin wannan na Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kuntu aga tasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min in wahid min aljanaba mun kasance ni da manzo Allah su sallam muna yin wanka tare daga koko guda ɗaya mazubi guda ɗaya kuma wankan janaba arwai irin wannan magana da gali na abi talib da jabir na abdullah da anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huwa wa ba'du nisa'ihi min ina'in wahid to manzo Allah su sallam da shi da matansa suka yi wanka ana ba wai su hadu ba a'a shi da matarsa kowace daga cikinsu suka haɗu su yi wanka wankan janaba daga mazubi guda ɗaya suna kamfata ga baki ɗayansu hanna na ya sha wata ruwa ta kace ce hannunmu ma yakan yi karo da juna wani lokacin na ɗebo shi ya ɗebo mai karo ruwan yanzu zube sai mun sake mai da hannunmu gaba da ummu sabiya aljuhaniya khawla irqi ɗaya daga cikin bayi koyayyun manzan Allah su sallah ta ce اختلفت wa ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تسي da hannuna da na manzo Allah sallam sun yi karo akan hanya daga koko guda daya ma'ana suna yin wanka an gani wasu malamai suka ce a'a in kuna yi tuna mun wuce wani hadisi da aka ce kanar rijalu wa nisa ya tawabba'u da jami'an fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da maza da mata gaba daya suka hada lokaci guda su yi wanka abin nan alwala daga muzubi guda daya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na baku misali kamar a kasar Sudan yanzu idan ka je kamar idan ka je ainihin Ethiopia Habasha har yanzu in ka je egypt ma har yanzu suna da wani al'adar ka ga an zube ruwa mutane su zo kawai abin da za ka yi ka wanke hannunka da farko sannan ga wani katon daro sai kowa ya ringa ɗiba ruwa kawai na yin alwalin amma fa ba haɗuwa ke maza da mata ba a matan za ka gan can ɓangare guda maza kuma ɓangare guda to amma wannan riwayar da muka wuce tana cewa a zamanin manzo Allah suka haɗu gaba ɗaya da haka muka ga malamai sun suka tattauna wasu suka ce lokacin ba saukar da hijabi ba wani lokacin wasu malamai suka ce a lokacin gaba ɗaya ita ibada ɗin lokacin da ake ibada ba zancen wani ba ake magana a kai ba kawai ibada za a yi saboda aka tunanin ibada kawai ake amma yanzu ana so a shar'anta a shari'a da zaman to ta zo daki daki saboda samar da daidaito a tsakanin mabiyan addini hadisin wani Allah ya ƙara mata yadda tace irtasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa maimunata min ina'in wahid manzo Allah su sallam da maimuna sun yi wanka daga koko guda ɗaya ko daro ɗaya ibn umar shi ma ya ruwaci irin wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ruwaci irin ta ya jingina ta zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka sai zaman to ra'ayi ne nake Abdullahi dan Umar arrijal wa wan nisa za su iya yin amfani da ruwa a lokaci guda ko kuma wannan iya rage wannan amfani da shi haka abdullahi dan abbas yake cewa la ba'sa an tawadda bi fadliha wa tawadda bi fadlik yace babu laifi kai amfani da ragowar ruwan da mace ta amfani da shi ta rage haka nan ita ta amfani da ragowar ruwan da kai amfani da shi ka rage wa kana yaqul ya kasance shi abdullahi dan abbas ma yana cewa hunna alfafu bananan wa ya buriha ita ai su mata hannunsu ya fi namu taushi ita sannan kuma sun fi mu tsaftar jiki kuma gaskiya ne don za ka ga mace ko ta ta ta dawo gida sai ta tafi ruwa ta ne ta farara a kafarta saboda ba ta son ta ji wani abu wanda yake kazanta ko wani abu bawai haka a tare da to saboda haka kenan idan zancen tsafta ake yi kamar yadda za mu zo mu jin an jima kaɗan sha Allah me isa ma malamai suka kawo waɗannan maganganu ko me isa waɗannan hadisan aka samu canji a cikinsu imamu zuhuri Allah ya ƙara masa yadda a rahama ya ce ta tawadda bi fadliha kama ta tawadda bi fadli ita ah, me zai hana kai kai amfani da wanka abin da kai amfani da shi ta rage kamar yadda ita take yin amfani da wanda kai amfani da shi ka rage ma'ana babu dalili tunda kai za ka yi amfani da shi ta rage to me yasa ka yi ta amfani da shi ta rage ba za ka yi amfani da shi ba kenan babu dalili haka nan imamu malik wannan ya fahimtar fahimtarsa ya ce la ba asa bi zalika ha'iban kanat aw junuba ita babu laifi mace ko namiji amfani da ragowar ruwan da mace kai amfani da shi ta rage ko tana al'ada ko tana janaba babu laifi ma'ana ta yi wankan al'ada al'ada ta saba ke ta yi amfani da ruwan ta yi wanka babu laifi ka zo kai ma kai wanka da shi imamu shafi'i allah ya kara masa rahma shi ma ra'ayinsa kenan yace la su an ta bi fadli al-ha'id wal junubi لأن النبي صلى الله عليه ya yace babu laifi mutum ya yi amfani da ragowar ruwan da mace mai al'ada ko janaba ta yi amfani da shi ta rage saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wanka shi da nana isha daga koko guda daya fa kullu wahidin huma mubtasilun bi fadli wudu'i fahili yace anan in kuka lura kowanne ɗaya daga cikin su yayi wanka da ragowar ruwan da ɗayan ya amfani da saboda ne ai ya ɗiba ko ya rage ta ɗiba ta ne ta rage ai ba lokaci guda kowa ya ɗiba ya ƙarar da ruwan ba a'a ya ɗiba ya rage ta ɗiba ta rage kenan ko da sun yi tare ashe sun yi amfani sashensu ya yi amfani da ragowar ruwan da ɗayan sashensu ya yi amfani da shi ya rage kamfatar da aka yi ta farko kamfatar da aka yi ta biyu kamfatar da aka yi ta uku har ta ƙarshe to aiki suke suna mai yeniya wannan ya kamfata bar ragowa wannan ma ya kamfata bar ragowa da aka ne da imamu shafi ya faɗi wannan maganar sai malamai suka ce wannan ina daga cikin kaifin basira da suke wani imamu shafi amma ba za ka iya gano wannan ba sai ka yi tunani don da kamar yadda na faɗa a baya ai ba ɗiba ɗaya kawai suka yi suka yi amfani da shi ba a an wanke hannu an yi alwalar kamar yadda ake wankan janaba an tsefe kai an ɗiba an wanke kai an wanke wuya sannan aka ci gaba da wanke sassan jiki to wannan sai nuna maka kenan ashe kowannen su yi amfani da ruwan ya rage a lokacin da suke amfani da shi baki daya kenan wannan sai ke nuna ashe da ɗayan su yi amfani da shi gaba ɗaya ya gama ya rage babu laifi ɗayan ya zo amfani da shi an gane وليست الحيضة في اليد إيك إيتا العادة عيبة أحد تكبا وليس المؤمن بنجس kuma mumini ba na ba bane wa yanna ma huwa muta'abbidun bi an yamassa al-ma'a fi ba'd halatihi duna ba'd kawai abin da aka ce aka shar'anta masa shine yayi amfani da ruwa a waɗansu halaye banda waɗansu ga lokacin da zai amfani da ruwa ga lokacin da ba zai amfani da shi ba ga lokacin da zai taba ruwan ga lokacin da ba zai taba ba misali ai mun wuce a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya farka daga bacci kar ki saka hannunsa a cikin mazubin ruwansa har sai wanke shi sau nawa sau uku ka ga yanzu ana cewa da shi karka ne ka sa hannunka a cikin ruwa bayan ka tashi daga bacci har sai ka wanke hannun sau uku annabi sai faɗi dalili sai ce annahu la yadri aina ba ta yadu dan bai san ina hannunsa yake karomiya ba a lokacin da yake kwanci bai san me ya taba hannunsa ba da aka tayiwa kazanta tayiwa najisa ta taba sai ya taba sai ya zama to ya la'anta ruwan imma da abin da zai cutar da shi a lafiyarta ko kuma da abin da ya sinke wa ruwan tsarki haka nan idan mutum yana da ba ai mun ga farko i wanke hannayensa sa uku sannan i wanke abin da yake gabansa da inda duk mani ya taba kaga wannan duk ina nuna maka wasu halaye ne wasu lokuta ne aka ce karka amfani da ruwa a wannan lokacin ko kar ka taɓa ruwan kai tsaye a wannan lokacin amma idan ka taɓa bayan ka yi wannan ka taɓa to ruwan kuma ya zama ina da tsarki har yanzu ina da tsafta har yanzu babu wani abu da ba za a yi da shi abu umar ibn abdulbar ya faɗa cikin hadisin na na'isha da maimuna ita wannan na daga hadisan da manya-manyan malamai suka ruwaito kuma a ciki akwai ambaton wankan janaba saboda haka yace duk wanda yake ba za a yi ba wannan hadisan ko waɗannan hadisan hujja ce a kansa sun yanke duk wata magana da dai babu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ragowar ruwan da matarsa ta yi amfani da shi ta rage sun yi wanka tare da shi da matarsa saboda to tun da shi yayi amfani da ragowar ruwan da ta yi amfani da shi ta rage kenan mai ba da aula ita ta amfani da ragowar ruwan da ya amfani da shi ya rage fai to yanzu ne isa malaman da suka ce ba za a amfani da ragowar ruwanta ba suka ce ba za a amfani da ragowar ruwanta ba sai aka ce ko suka yi maganganu da yawa waɗansu malamai suka ce a ah, na akwai hikima ta su nasu ne shiga ciki farko an hana kai namiji karka yi amfani da ragowar ruwanta ita mace karka yi amfani da ragowar ruwanka hukuncin farko kenan sai na su ya shiga sai aka zo aka shafa wannan hukuncin kai karka yi amfani da nata amma ita ta yi amfani da nata kai namiji karka yi amfani da ragowar ruwan da ta yi amfani da shi ta rage amma ita in ka yi ka rage ta yi amfani da shi saboda ne suka ce saboda kai ka fi ta sanin addini ta fi ta ilimi ka ta taka tsantsan wajen amfani da ruwa saboda kai kai kake ɗaukowa ita kuma ɗauko mata ake yi saboda haka eh, eh, kai ka jikinka ka san lokacin da za ka amfani da shi jikinka yana gaya ma in fa ka la'anta ruwan nan to kai za ka ɗauko mata wani da za ka amfani da shi da haka za ka yi a hankali har ka ne har ka ga cewa bai lalace ba amma ita ganinsa kawai ta yi in ya ƙare ma dole a nemo mata wani a musulunci in famfo ba a gidanka yake ba ko rijiya ba a gidanka take ba bai halatta ka tafi ta tsaro ruwa ba kusan wannan in dai rijiyar ba a gidanka take ba famfan ba a gidanka yake ba inda za ta ɗebi ruwan ba a gidanka yake ba bai halatta ba a ce ta fita waje ta ɗauki ruwa aikin ka ne kai kai za ka je ka ɗauko ruwa in ka bar ta fita to kayi abin da ake sa zalunci saboda haka mutane su daina barin matansu suna tafiya ɗaukar ruwa mace ba a yi ta don ta fita waje ta ɗauki ruwa ba a cikin gida amma in rijiyar a gida take ko famfan a gida ike ko rizabuwa din mazubin inda za a ɗebi ruwan a cikin gidan ike to babu laifi ta ɗauka da haka ne muka wuce a cikin shayul bukhari fatima allah ya ƙara mata yadda yar manzo allah sallallahu alaihi wasallam saboda zago ruwa daga rijiya saboda cikin gidansu take har sai da hannun ke kanta saboda ɗaukar tulu a ta domin ta yi jigila ta cika mazuban ruwa ba koyaushe sai an zo an zaga ba sai da bayan ta nan kirci saboda ɗaukar tulu to wannan a cikin gida ake magana amma ta fita waje to wannan kuma bai halatta ba wannan aikin ka ne cewa za ka yi ɗaukowa za ka yi mai ɗaukowa za ka ajiye kana biyansa ya za a yi dai ita dai ta ga ruwa kawai a cikin gida daukar kuma don kaji an ce ai a cikin gida ita nata ne sai ka ce to kai kayi ka shigo da shi tsakar gida ka ajiye da Allah ka je ka tattale a duro ko a jarka akwai masu wannan ra'ayin ku to ni na yi nawa wajibin ke ma sai ki zo ki naki Allah ya ganar da mu to da haka sai suka ce sai aka samu nasu a nan to daga baya da maza suka fahimci addini sosai mata suka fahimci addini sosai istakarra al-ilm wa istakarrat al-qawa'id ka'idoji yanzu na shari'a sun tabbata kowa ya san su ga yanda za a yi wankan janaba to yanzu kowa ya zo ina yin amfani da ruwa kuma dan uwansa zai yi amfani da shi ta yi amfani da shi ta rage babu laifi kai amfani da shi ka yi amfani da shi ka rage babu laifi ta amfani da shi abin da aka fi so shi ne ku haɗu da kai da ita kuna yi kar ka yi daban kai ka yi daban ko ba komai za gani tana yin daidai ko ba ta yin daidai da yanzu bayan ta baro gidansu nauyin ilmantar da ita ina kanka cewa ai to ai ba laifi na bane laifin iyayenta ne su ne ba karantar da ita ba to yanzu nauyin ya tashi daga kansu ya dawo kanka in ka yi shi ke nan idan ba kai ba yanzu ran kiyama kai Allah zai kama kalo hadisani an malik an nafi an abdullahi bin umar kana ya araku fi saudi wa go junubun sun mai fallefe wannan hadisun da sanadi zuwa imam malik nafi abdullahi dan umar cewa ya kasance ikan yi gumi a cikin tufafinsa kuma yana da janaba sun mai son fi sannan ya yi alwa'ayi talla, da wannan tufafi ɗin wannan hadisin a eh, eh, isnadinsa ingantacce ne kuma lallai babu laifi mutum ya yi amfani da janaba don gumi ya taɓa tufar mai janaba wannan bai sa abin ɗinsa ya samu wani abu da haka malamai ba su saɓani ba kwata-kwata a kan cewa gumin mai janaba ba na jisa ba ne an gane gumin mai janaba ba na jisa ba ne قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل جواريه رجليه ويطينه الخمرة وهن حيض wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa bayinsa kuyanginsa mata sukan wanke masa kafafunsa in yana alwala hakanan sukan ɗauki darduma ko abin yin sallah su bashi kuma suna da al'ada wannan sai nuna cewa dan mace ta taba wani abu dan tana al'ada wannan bai sai ya zama najisa haka nan dan ta taba mutum tana al'ada wannan bai sa ya zama najisa wannan hadisin kuma sanadin inganta ce ne wasu ila malikun an rajulin lahu niswatun wa jawari an tambayi imam malik game da mutumin da ina da mata kuma yana da kuyangi hal ya ta'uhunna jami'a shin zai iya saduwa da su gaba daya qabla an yaghtasil gabanin yi wanka faƙala la ba'asa bi an yusiba rajulu jariyatayhi qabla an yabtasi sai ce babu laifi mutum ya sadu da kuyanginsa mata guda biyu gabanin yayi wanka fa amma nisa'ul hara'iz fa an yusiba ar-rajulu al-mar'ata al-hurrata fi yawm al-ukhra yace amma idan mata ne ƴaƴa matansa 'ya'ya wanda ya aura to wannan an kyamaci isadu da mata matarsa ɗaya a ranar ɗaya ma'ana wannan ranar ta ce mutum ya je ɗakin wata an gane ko sai da wasu dalilai da muka wuce muka yi bayani a kansu ba ma musibal jariya sun mai yusibul okra wa ho junubun fala ba su amma isadu da wata kuyanga sannan ke saduwa da wuta yana da janaba gabanin mai wanka tsakaninsu wannan babu laifi amma su ma aka ce ya wanke gabansa an gane ku kada kawai ya tafi haka nan inda ya abin nan kawai zai fada wacce a zai wanke gabansa sannan ya biyo wajen wacce wankan ne ba lalle ta yi ba wa qila malikun na rajulin junubin wa bi'a lahu ma'un yaghtasilu bihi fasaha fa adkhala usba'ahu fihi an tambayi imam malik game da mutumin da aka kawo masa ruwan zai wankan janaba sai imanta sai saka dan yatsansa a ciki ko in ji sanyin ruwan ko zafinsa in ji ya yake gabani i wanke hannu sai ce ya harifa harran ma'i min barde don isan zafin ruwan daga sanyinsa faƙala malikun sai ma malik ce in lam yakun asaba asbu'ahu azan fala ara zalika jisu alaihilma ya yace in najasa bata in wani abu na najasar mane bata samu jikinsa ba ita ce wannan ga babu laifi a ce yi wanka da wannan ruwan amma idan hannun nasu sai kuma gamani falo-falo kuma ya riga ya saka to wannan ruwan ya lalace ke an gane to kuma ana ga mun kawo karshen wannan babu kuma nan za mu kwana insha Allah da fata abin da mun faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada kawai gabanin mu sallama kada wani ya dinga tunanin cewa kamar an sauke darajar mata ko abin da ya kama da haka musulunci shine addinin da ya baiwa mata daraja da kima har yanzu kai kalubalanci duniya gaba daya babu wani tsari da ya baiwa mata yanci kamar addinin musulunci dan ya daidaita ta da maza a wurare da yawa wuraren da ya bambanta su to kai ma da ka kalle da suke kasu ya kamata a bambanta su kuma akwai lokacin da kai ma ba za ka yarda a daidaita su ba wannan lokacin ba ka gani idan abin da ya sha'awar sha'awarka ne ko budurwa ba ka so ku hada da wani haka ne ko ba haka ne a to saboda ne ai ba matarka ba ce idan abu ba kana jin haka nan da kake cewa a matarka inda kake kishin budurwarka kake kishin matarka haka kake kishin mahaifiyarka kake kishin yarka kake kishin yar uwarka shi akwai ne akwai specification saboda haka duk ka duba ka je kai tunani duk inda musulunci ya ce banda mata a nan to su yi darajta su imanta kar ka ɗauka mazan aka darajta ko aka kimanta su a matan su aka darajta su aka kimanta saboda haka wajibi ne mata su fahimci wannan mu kuma mu ringa ganar da su haka muna fahimtar da su saboda akwai dillalan bata sun ɗauko talla ana ta yaudarar 'yan uwanmu mata musulmai suna ɓatar addininsu ta yadda su sani da na sani saboda haka dai wajibi ne kowa irin gaji babu inda musulunci ita yi mace inda